Hukumar tsaro ta farin kaya da aka sani da civil defense ce dai ta fitar da sanarwar tabbatar da kashe jami'an ta guda bakwai da kuma wasu jami'an tsaron da ake zargin na soja ne su ma guda biyar a gurin haƙar ma'adanai da ke yankin kuriga a ƙaramar hukumar birnin gwarin jihar Kaduna a sakamakon kwantan ɓaunar da aka ce wasu 'yan bindiga ne suka yi. jim kaɗan bayan fitar da sanarwar tabbatar da wannan kisa ne sai ɗan masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdur'ub ya jawo hankalin gwamnati cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa game da irin abubuwan da ke faruwa a yankin na birnin gwari muna miƙa ta'aziyar mu ga jaje ga dukkan waɗanda suka rasa rayukansu musamman ma jami'an tsaro na farin kaya waɗanda hukumar ta fito da sunayensu da kuma sauran jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari na wajen ma'adini da ke kusa da kuriga bayan haka muna so mu yi kira ga gwamnatin jihar kaduna da allah duk waɗansu wurare waɗanda ake haƙan ma'adinai da hukuma ta san da zamansu da Allah a rufe su sannan a ɗauki ƙarin matakai na tsaurara tsaro a wannan hanya ta Kaduna zuwa birnin Gwari domin kare rayukan al'umma. Kuna ganin akwai alaƙa ne tsakanin kashe waɗannan jami'an tsaro na farin kaya da kuma maganar haƙar ma'adanai a wannan yanki? Tabbas Isa Lawal Ikara ai wuri ne wanda aka san cewa dandazo ne na 'yan ta'adda. Ta yaya za a ce a je a haƙi ma'adanai a wannan wuri da ake samun tashin hankali? Shin kare kare rayukan al'umma ya kamata koko abin da ya shafi haƙan ma'adinai. Shi ma dai masani kan harkokin tsaro manjo hashin kwamirtaya ya ce akwai abubuwan da ya kamata jami'an tsaro su kiyaye game da guraren da ake haƙar ma'adinai. Duba da yadda wannan sanarwa ta fito daga ita hukumar civil defense cewa an kashe musu jami'ai guda bakwai. A cikin sanarwar nan sun kara da cewa da wa'yansu jami'ai na wata hukumar tsaro mutum biyar wanda yake wannan ya yi daidai da raɗe-raɗi da sauran al'umma suke na wannan yanki na birnin gwari cewa akwai jami'an sojoji da su ma wannan al'amari ya ritsa da su to kuma menene dai ana magana mutum goma sha biyu ne kuma jami'an tsaro ne kuma na gwamnatin tarayyar najeriya abin da wannan yake nuna shine lallai hukumomin najeriya ya kamata su sake miƙewa su ɗau mataki domin akwai dama raɗe raɗin cewa duk inda ake irin wannan haƙƙen ma'adanai yan bindigan nan nan suka fi zuwa su kafa tunga ko kuma su rika kai hare-hare domin kamar muradinsu ne suke so su kare a gurin musamman tunda ana ganin arziki ne na ƙasa wanda yake ya kamata kamata a amfana da shi kuma ya kamata har ila yau su jami'an tsaron na wanda wani al'amari ya shafa su kiyaye da sharuɗa na irin wannan aiki na gina ma'adanai saboda haka duk inda za a je a bada tsaro irin wannan su tabbatar da cewa aiki ne na gwamnatin tarayya ba wani sanadan sa kai ko wa'yansu tsirarun mutane ba al'ummomin yankin birnin gwarin dai sun tabbatar wa da muryar amurka cewa ko bayan jami'an tsaron da 'yan bindigan suka yi wa kwantan bonar da suka kashe su akwai wasu 'yan banga da masu haƙar ma'adanan da wannan hari na ranar litinin da safe ya hada da su a yankin na birnin gwari